'yan ƙasa da hukuma. ga cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin yanci mai wannan hali shi ne ko mai ya faɗa mana karya ne don logar zambo ne. Masu ware assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Makaranta firamare na wukat wanda suka ɗauki nauyin da a taimaka mutanen community yanzu sun karbi shi sun mai da shi na kuɗi. Gaskiyar magana shine 'yan uwanmu suna makancewa ga ciwon kansa ga rashin ruwan sha ga ba sa ba mu wutar lantarki. Yau shirin zai duba zaman doya da manja da aka fara tsakanin al'ummar garin Ashaka da kewaye. waɗanda ke karɓar bakuncin katafaren kamfanin sarrafa siminti na Ashaka sai da shekaru arba'in da suka shuɗe a dakace mu. Wallahi idan ba san yuna haɗa kai da wuya ka ga ya zauna kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana Madalla Masarare yau fiye da shekaru arba'in kenan da suka gabata aka kafa wani kamfanin sarrafa siminti a garin Ashaka na jihar Gombe ta arewa maso gabashin Najeriya. Simintin da wannan kamfani ke sarrafawa ma ana yi masa lakabi ne da sunan wannan gari na Ashaka, wato Ashaka Cement. Dokokin Najeriya sun yi tanadin cewa baya ga haɓaka tattalin arziki ta hanyar samar da ayyuka ga 'yan ƙasa da kuma haɓaka cinikayya kila ne duk wani kamfani ya samar da wasu hanyoyi na kyautata rayuwa da walwalar al'ummar da ke ɗaukar nauyin bakuncinsa kamar ba da gudunmuwa wajen ilimantar da 'ya'yansu da kula da kiwon lafiyarsu da kuma kare mutuncinsu duk da cewa kamfanin siminti na ashaka wadda wani babba kuma katafaren kamfanin hada-hada da ake kira Lafaj ke mallakarsa a halin yanzu ya kwashe shekaru fiye da arba'in tare da al'ummar garin na Ashaka. Amma ga alama a baya bayan nan alaƙa tsakanin ɓangarorin biyu ta yi rauni kuma ta mayi tsani a dalilin gazawar wannan kamfani na sauke nauyi ko irin waɗancan haƙoƙi na al'umma da doka ta rasaya a wuyansa. Alhaji Muhammad Suleiman shine shugaban kungiyar ci gaban garin Ashaka da kewaye. Su kansu sun sani an kawo likitan ido ya zo duba mutane mutum hamsin da uku suka ji labarin suka zo. Mutum uku na ido bari ta zo hamsin da ba da ba masa aiki ba. Sakamakon irin guguwa da bata ido da sauransu. Makaranta primary na wukat wanda suka dauki nauyin da a taimaka mutanen community yanzu sun karbi sun rufe mai da shi na kuɗi kowane tam za ka biya yaro na primary naira dubu goma sha biyu in sakandare yaro yaron ka zai karatu za ka biya masa naira dubu arba'in da biyu ko littaf sannan mutanen community wanda su ne ya kamata a taimaka musu an yi wani agreement na city a city nan duk wanda garin ya shafi abu ba wanda aka sa garin sa to maganar jin daɗi kan babu shi akwai ma'aikatan mu wanda su da management wanda suke rike da kamfani a can kuma muna jin daɗin aikin su kusan mutum biyar yanzu duk an kore su daga aiki kowane shekara ana ware naira miliyan ɗari kamar alƙawari ne tsakanin mutanen community da kuma ita yi fas ka'ida ne da duk ita ke ba da wannan abu a zauna ga wasu project za a muku a ci ga abin da ya kama nan ba ka za ka lalata wannan abu a ce za a ba ku taki a takin na miliyan goma sha da ɗauki to har haka dai ba ku yanzu tun da zuwa yanzu su zuwa ce ga wani project abun da za a yi ko guda da babu shi. Gaskiyar magana ne ‘yan uwanmu suna makancewa ga ciwon kansa ga rashin ruwan sha ga ba sa ba mu wutar lantarki ke asaka kam ba za ki so 'yan ƙasa su ci albarkacin ƙasarsu ba sai dai ku nemi kuɗin ku kawai ba ruwanku da asalin 'yan ƙasa 'yan wurin anya wannan abin akwai alheri tare da ku ga ciwon kansa wannan ƙurar yana jawo wa mutane a wurin ga kuma babu ruwa ga makanta saboda wannan ƙurar da iskar gas da ake shaƙa babu sauki ba sassauci. sai dai alhaji ibrahim aminu da ke zaman manajan daraktan kamfanin na ashaka na cewa ashaka ta fara aiki shekara 45 yanzu kenan kuma muna ba mutane bila adadin aiki wanda cikin kamfanin ma kadai akwai kamar mutum dubu biyu wanda muka ba kamfanin ashaka muna kulawa da muhalli da kuma kiwon lafiya da kiyaye haɗurra kwarai da gaske muna kiyaye dokoki domin ah, mu yi abin da ya dace mutane su zauna lafiya sannan kuma mu yi yanda doka ta ce mai kuma taimaka muhalli da lafiyar al'umma na da asibiti a cikin ma'aikatan mu a nan a shaka a kowane wata muna ganin kusan in ce ma mutum wurin dubu hudu kuma kyauta likita ya gansu a yi musu test a ba su magunguna a yi musu duk abin da ya kamata ya ba su shawarwari da sauransu hanyar yin zumunta mu baya zubar da ruwa kuma ba gurbata muhalli kuma ruwanmu ya yakan zo ne daga rijiyoyin borehole to ta muke kawo ruwan kuma ana tace shi ga yanda doka ta ce saboda haka babu wata matsala ko muna ba su ruwa kyauta sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumɓuke tushen lalaci roko da bara da tumasanci na rashin aiki da yawan barci to sai kaga an haka dai na zuwa ne a daidai lokacin da matuƙa motocin da ke aikin dako da sufurin simintin da kamfanin na asha kake sarrafawa zuwa sassan Najeriya ke yin wani yajin aiki saboda rashin jituwa game da farashin dakon kayan da ma sauran wasu matsaloli da ke tsakaninsu. Kuma Alhaji Umar Ibrahim da ke zaman shugaban kungiyar mamallaka motocin dakon kaya ta Najeriya reshen jihar Gombe ya yi ƙarin haske kan halin da ake ciki. da na tsala a shirya ciki an sai su kawo yan don su. A da sun je suna neman a ƙara musu da domin in ka duba kayayyaki sun karu sai kamfani suka ci 100% ah, ba zai yi ba. Muka dawo 50% akan abin da ake biyan su. So yanzu dai mu a namu shawarar shi ne a dawo a tsari in aka tsari su yi ƙari mu ga ƙarin da suka yi mun sun su koma aiki mu duba gaba. wannan rashin jituwa dai ya haifar da wasu bayanai da ke cewa aiki wannan kamfani na siminti na ashaka an ma rufe shi baki ɗaya amma manajan daraktan kamfanin alhaji ibrahim aminu ya ce kamfanin rasha ta dai ba a rike shi ba amma akwai sanda masu yi mana jigilar motoci to wannan yaji aiki ne da suka tafi sai ya to cewa mun yi aiki mun yi siminti mun ciccika rumbunan mu ka ba su dawo aiki ba saboda haka sai muka ce kowa ya koma gida kuma ina tabbatar maka da cewa yanzu haka mun gaya ma'aikata cewa kowa ya dawo a saboda mun samu yadda muka fara fidda siminti muna kai kwasominmu kafin su waɗannan kungiya su dawo aiki. Masu ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin cikin abokan aiki musamman Abdulwahab Muhammad Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Da faɗawa zabu da kai aiki, nan ne aka san mutumin kirki, mabucin adalcin mulki, kuma ba mai ce kai karki, mai zalunci ya shige daki.